shin za a iya gudanar da zaɓe a sabuwar rana a watan gobe ko dai wani dalili ka iya kawo jinkirta zaɓen a karo na biyu kamar yadda mutane da dama ke fargaba. Ga 'yan siyasa dai ba sa ganin wani dalilin ɗage zaben, sai dai shin fatar alheri suke yi maganar fatar baki ce komai ka iya faruwa don wasu bayan zantawa da su kan ce kai ba fa za a yi zaben nan ba. Abdullahi Ali Kano na kwamitin kamfe ɗin shugaba Jonathan na nuna rashin gudanar da zaben na haddasa wa gwamnatin su tsaiko wajen ayyukan da ya ce na raya ƙasa ne. Wallahi tallahi a matsayina na musulmi ba ni shakkan komai a wannan zaben da za a yi saboda zaɓe ne da mu a wajen mu ma jinkirin da aka samu ya daɗa dakusar da mu ne saboda yanzu da abubuwan da muka tsara da za mu yi wa 'yan Najeriya da mun ma daɗe da ci gaba da yin su. Akwai abubuwa daga railway ne, daga noma, daga taki, da duk abubuwan da ka sani da ke cikin transformation agenda na shugaban ƙasa. Zaɓe ma kamar mun ci zaɓe ne. Me yake ba su ƙwarin gwiwa ne da suke ganin suke turban nasara? Ita ce tambayar da na yi wa babban jami'in tara guduma na janar Buhari wato Ibrahim Abdulkarim. Wallahi an gaji ne. Abin da ya sa kaga 'yan Najeriya ba su yi rigima ba ko ba su yi tarzoma ba ko ba su yi abu saboda sun san akwai ranar dinga da tara ga watan mayu wanda wannan mutumin zai zama babu shi shi yasa kawai kaga yan najeriya sun kwankalin su ya kwanta a wanda wai ana kwance aka tashi da safe ma ka karin kuɗin mai daga evening din da an ka zabe shi kawai mutane sun taimaka an zabe kana shigowa farko abin da ka fara musu shine kawai ka kara musu kuɗin mai tun daga ranar nan zuwa yanzu bala'i kawai muke gani ka gaya mun wani bala'in da ya rage tun daga 2011 kai tun daga 2010 da mutumin ne ya hau mulki zuwa yanzu ka gaya mun bala'in da ya rage wallahi duk abin da muke ciki yanzu karuwa yayi yanzu mutane suke kamar wai an rage kuɗin mai naira 87 ka gaya mun inda aka rage kuɗin mota ka gaya mun mutum ɗaya a Najeriya wanda yau kuɗin motar da ya hau shekaran jiya kafin a rage kuɗin nan ya rage mishi yau ko ka gaya mu wanda ke sayan tumatur ko albasa ko wani wuri wanda ya ya rage mishi saboda an rage 85 naira wallahi babu shi amma ƙarin da suke mana in suke mana ce yau da a ce ƙari ne aka yi naira goma da duk abin da ke cikin kasuwa ya tashi. sai dai har yanzu wasu yan pdp na ganin tsaye da shugaba jonathan ɗaya tilo a jam'iyyar ne yake kawo musu cikas ga abin da ɗan pdp jibrin zakar jigawa ke cewa. mun riga mun makara babu wata shawara da muke ba shugabannin jam'iyyar pdp illa su haƙura a tsaya a kaddamar da wannan zaɓe wanda ya ce a ɗauki wannan mulki a danka masa abin da muka ga mun aikata wanda baya da kyau mu nemi shugaban da ya ci mu aje layi a iyakar wannan su yi kokari su ci gaba su yi mana gyara domin kasar muke bukata ta hadu ba kasar muke bukata ta wargaje ba wannan bayanan naka sun nuna fa kana yi wa jam'iyyar ka zagon kasa ne ba na yi wa jam'iyyar ta zagon kasa har gobe har jibi ina cikin jam'iyyar PDP kuma PDP ita zan zaba amma muna da kuskure zuwa yanzu dai hukumar zabe ta ce ta raba fiye da kashi 75 cikin 100 na rajistar dindindin ta zabe yanzu dai jami'an tsaro ake jira don jin nasarar da suka cimma a bangaren su bayan shafe mako biyu cikin shida da suka nema don samar da yanayin mai kyau don zaben. Nasiru da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.